This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Baba Yakubu Makeri. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 28 ga watan Yuli na shekarar 2024. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Dubban masu makoki sun halarci taron jana'izar wasu yara goma sha biyu da matasa da aka kashe a harin roka da aka kai wa yankin tuddan Golan da Isra'ila ta mamaye yayin da isra'ila ta lashe takobin daukar fansa a kan mayakai hezbollah a lebanon wasu jirage masu sarrafa kansu da ake zaton na sojojin ukraine ne sun kai hari a wurin ajiyar man fetur a yankin kursk na rasha a cewar jami'an rasha na yankin a yau lahadi inda suka kafe wani hoton bidiyo ta yanar gizo da ya nuna gagaruman wutar da ta tashi da sanyin safiyar yau kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jihar sokoton najeriya wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da sarkin gobir Wasu samu isa wurin ba su kama jin faya da su sai ɓarayen suka dawo daga nan sai suka kira dpo suka kira kantoma suka ci shaida mishi cewa to ga halin da sarkin gobir ke ciki ɓarayi sun ɗauke shi da shi da ta bayan nan muna tafa da hira da shugaban kungiyar matasa da tije na arewacin najeriya murtala muhammad garba kan zanga-zangar da suka shirya Ke lokacin da muke kiran zanga-zangar waɗansu ka ce ba mu da aikin yi to yanzu muka ce kar a yi zanga-zanga waɗansu ka ce mun karɓa kuɗi ne to wannan ra'ayi ne na mutane daga nan za mu kawo muku sabon shirin dandalin 'yan jarida da nasira da mail hikaya zai gabatar inda shirin ya tattauna wasu mahimman labaru a najeriya to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya dubban masu makoki sun halarci taron jana'izar wasu yara goma sha biyu da matasa da aka kashe a harin roka da aka kai wa yankin tuddan golan da isra'ila ta mamaye yayin da isra'ila ta lashe takobin daukar fansa akan mayakai hezbollah a lebanon hezbollah ta musanta hannu a duk wani hari da aka kai akan majdal shams hari mafi muni da aka kai a yankin da isra'ila ta mamaye tun harin da hamas ta kai a ranar bakwai ga watan oktoba da ya haifar da yaki a gaza wanda tuni iya yadu kuma ake fargaban bazuwarsa a cikin yankin baki ɗaya wani jirgin yakin isra'ila ya kai hari a kudancin lebanon a cikin dare amma ana sa ran ganin martani mai tsauri daga firaminista benjamin netanyahu bayan ya dawo daga ziyara da yake ya amurka da kuma taron majalisar tsaro da ake sa ran zai gudana da karfe hudu na rana a hali da ake ciki iyalai sun taru a wurin jana'iza a ƙauyen druze a majidal shams a tuddan golan yankin da isra'ila ta kwace daga siriya a yakin gabas da tsakiya a shekarar 1967 ta kuma mamaye wani yunkurin da ƙasashe da dama suka kyamuncewa da halaccinsa wasu jirage masu sarrafa kansu da ake zaton na sojojin ukraine ne sun kai hari a wurin ajiyar man fetur a yankin kursk na rasha a cewar jami'an rasha na yankin a yau lahadi inda suka kafe wani hoton bidiyo ta yanar gizo da ya nuna gagaruman wutar da ta tashi da sanyin safiyar yau rumbunan ajiyar mai guda uku ne suka kama da wuta sakamakon harin jirage mara matukan in ji gwamnan yankin mai riko alexis smirnov yana faɗa a wani sakon telegram ya ce an kashe wutar rumbu guda a cikin gaggawa amma ma'aikatan kwana-kwana suna kokarin kashe sauran biyu smirnov ya ce masu kashe gobara 82 ne suka yi aiki da kuma injin kashe wuta 33 aka yi amfani da su kafar telegram ta kasar rasha da baza ke jagoranta wadda ke da alaka da ma'aikatan tsaron rasha ta kafe hoton bidiyo ta yanar gizo da ke nuna abin da aka kwatanta da rumbunan mai da suke ci da wuta smirnov ya ce jirage mara matukan sun kuma lalata gine-ginen fararen hula da dama a yankin kuma suka jikata mutum guda labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau Lahadi shugaban addinin Iran ya tabbatar da Mas'ud Pezeshkian shugaban ƙasa a hukumance. Lamarin da zai ba ɗan siyasar mai sassaucin ra'ayi kuma likitan zuciya daman jan ragaban ƙasar wadda takunkumin tattalin arziki akan shirinta da nukuliya suka kasara ta. abokin tabbatarwar ayatollah ali khamenei ya gargaɗi pezeskiyan da ya ba da muhimmanci ga makwabta da kasashen afirka da na asiya da suka taimaka wa iran kan manufofin hulɗar kasashen waje na tehran Kamini ya soki kasashen turai da cewa suna nuna wa Iran munanan ɗabi'u ta hanyar ɗora takunkumi da haramta sayar da mai da kuma maganar da ake yi na zargin take haƙƙin bil'adama. ya kuma yi Allah wadai da matakin da Isra'ila ta ɗauka a Gaza na kisan yara da mata da kuma mutane da ke kwance a asibiti waɗanda ya ce ba su harba ko harsashi ba a kan sojojin Isra'ila. To nan ba da jimawa Baba Yakubu zai sake dawo mana da karshen labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu. Matsalar rashin tsaro na ci gaba da hana mutane bacci da idanu biyu rufe a wasu sassan najeriya duk da kokarin da mahukunta ke yi na samun sauƙin matsalar wani abu da ke kara tabbatar da haka shi ne yadda 'yan bindiga a jiya asabar suka sace basaraken daular gobir da ke sokoto sarkin gobir na gatawa isa muhammad bawa rundunar 'yan sandan jihar sokoto ta tabbatar da faruwar lamarin daga sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. Yanzu haka 'yan uwa da sauran jama'ar gari na ci gaba da nuna alhini akan wannan lamari da ya faru da sarkin gobir wanda ba da jimawa ba ne aka sauya masa wurin aiki zuwa gatawa. Irin abin da ya jima yana haddabar jama'ar yankin gabashin Sokoto duk da yake sun jima suna kokawa akan su samu saukin wannan matsala. Sirajo Isa ɗa ne ga sarkin gobir kuma ya bayyana yadda lamarin ya faru. ya taso daga sokoto zuwa sabon birni ya biyo hanya ya kawo kwanan mahalba ya haɗu da barayi bandit nan suka tare su suka sa mota cikin gero suka hayi mai halbi biyu bayan mota suka halbi tayoyin mota gehen direba suka yi halbi kirutin da suka zo wajen ceton su suka je su kuma barayin sun kwanta musu cikin gero ba su samu isa wurin ba su kama jin faya da su sai barayin suka dawo daga nan sai suka kira dpo suka kira kantoma suka fi shaida mishi cewa to ga halin da tafiyan gobe ke ciki barayi sun ɗauke shi da shi da direbanta na tuntuɓi rundunar 'yan sandan najeriya akan wannan batun kuma kakakinta a sokoto asp ahmad rufa'i ya tabbatar da aukuwar wannan lamari muna da labarin nan abun ya faru ne sun ɗauke shi bitumin kwanan mahalaba wuraren kwanan mahalaba din nan da shi da yaron shi guda muna da gaskiya sai ai we mobilize him to listen gaskiya yanzu yanzu akwai wani abu da an kai ko kila an ji daga wanda suka ɗauke shi ko an tabbata ko suwa ne so far da gaskiya da gaskiya ban samu wani labari ba yanzu jim kaɗan bayan sace sarkin gobir wasu rahotanni sun nuna cewa an sake sace mutane biyar duk a garin na sabon birni akan haka ne ma jama'ar garin ke ƙara yin kira ga mahukunta kamar yadda na ji ta bakin muhammad abdullahi gobir wannan suna daga cikin matsalolin da muke faɗi tun can farko wanda aka aka ɗauka mataki a kansu wanda mun sha korafi game da gaya maka mun rubuta mun rubuta amma abin ya an kasa ɗauka mataki a kai wanda har ta kai ta kawo misali a cikin irin wannan muhimman mutane ana isar hanya a ɗauke su kaga abin gaskiya akwai cikas akwai na akan wannan kuma mun sha faɗi tun can lokacin baya akan a ɗauki mataki wannan kwanan mahal baɗin akalla a samu jami'an tsaro a ajiye wurin tun da kusan wannan wuri shine babban matsalolin yankin namu na ta gabas amma abin da muke kira gwamnati har ko da shi koren da muke kenan amma an kasa ɗaukar mataki akan ishu din har yanzu dai gabacin Sokoto a iya cewa yan bindiga na cin karin su ba babbaka domin don matakan da mahukunta ke cewa suna ɗauka sun kasa fitar da jama'a daga kuncin barayi wani abu da jama'a suka yi fatar ya kawo sauki ga wannan matsalar shine matasan nan da gwamnati ta baiwa horo domin su taimaka wajen samar da zaman lafiya a yankunan su da aka yaye to ranar tara ga watan maris na wannan shekara sai dai kawo yanzu duk da kayan aiki da aka nuna wa jama'a cewa za a basu ba a basu ba tunanin faruwar hakan ne ya saba su jagororin jama'a na yankunan da ke fama da matsalar tsaro suka nuna shakku tun daga farko kamar yadda dan majalisar isa wani rabar habibu halilu modaci ya nuna a wata ganawa da ni da shi lokacin da aka yaye matasan wannan investment ba karamin investment ba ne dole sai an tabbata an ba waɗannan mutane mai da sauran abubuwan da suke bukata su shiga cikin daji in ba haka ba wanga duk investment da an kai ni a tawon ra'ayi aikin banza ne saboda haka dole sai an yi da gaske na ne mijin ta bakin gwamnati akan yaushe za a bai waɗannan matasa kayan aiki ko za su iya taimakawa ga samun sauƙin matsalar rashin tsaro sai dai ban samu amsa wannan tambaya ba domin duk jami'in da na kira baya iya magana wannan matsala ta rashin tsaro dai kusan a iya cewa ta zama kulli ga garakwanta a wasu jihohi na arewacin najeriya muhammad nasir muryar amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir yanzu kuma ga Baba Yakubu ya da mana da karashin labarin duniyar. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya gargaɗi Amurka a yau Lahadi cewa idan Washington ta jibge makamai masu linzami masu cin dogon zango a Jamus, to Rasha za ta ajiye irin wayannan makamai masu linzami da za su isa yammacin duniya. a ranar goma ga watan yuli ne amurka ta ce za ta fara jibge makamai masu linzami da ke cin dogon zango a jamus daga shekarar 2026 a wani shirye-shirye na tsawon lokaci da zai hada da samfurin sm6 tomahawk da kuma makami mai tsananin gudu na hypersonic a wani jawabi da yi wa jiragen ruwa daga kasashen rasha da china da algeria da kuma india domin tunawa da ranar sojojin ruwan rasha a tsohon babban birnin daular st petersburg Putin ya gargaɗi Amurka da cewa tana fuskantar kasadar haddasa rikicin makami mai linzami irin na yakin cacar baki da wannan mataki da take ɗauka. Putin ya ce jirgin sama da zai auna kasar mu da irin waɗannan makamai wanda a gaba za a inganta su da makami na nukuliya zai ɗau minti goma ne. Ya ce mu kuma za mu mayar da martani daidai wa daida kan duk mataki da Amurka za ta ɗauka kama daga tauraron ɗan adam ɗinta a turai da kowane yanki a duniya. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da wasu matasan Najeriya ke shirin gudanar da zanga-zangar lumana a ranar 1 ga watan Agusta mai zuwa kan halin kunci da al'ummar kasar ke ciki. na tsadar rayuwa da rashin tsaro a wasu yankuna a hirarsa da abokiyar aikin ma'aisha ma'azu ɗaya daga cikin waɗanda ke jagorantar zanga-zangar tsohon shugaban majalisar matasa na najeriya kuma shugaban matasa da tije na arewacin najeriya murtala muhammad garba da aka fi sani da murtala gamji ya ce akwai bita da kulli a cikin wannan zanga-zangar da suka kira tun da farko To hajiya lokacin da muka kikiro wannan abin muna rubuce-rubuce na bacin zuciya ga ana kashe mutanenmu a arewa ba wani magana ana satan iyayenmu ana kashe shanu ana satan shanu manoma ana kashe su ana kwashe dukiyansu a gona har gida ake bin mutane a arewacin Najeriya ka duk jihohin arewacin Najeriya ba inda ake zaman lafiya shine muka ce za mu kira wannan zanga-zanga so muna kan mitin namu na matasan arewa dattijan matasan arewa har abin ya zai zama kudu ma suka karba da kudu suka karba abin su ma suka yarda da maganan mu cewa to da mu haɗa hannu mu yi wannan zanga-zanga to a ko ɗansu manyan su suna kiran mu akwai sati uku da ya wuce sun kira mu mun yi mitin a Port mun yi kwana ɗaya Port Harcourt muka zo muka yi kwana shida a Asaba Delta State so mm-hmm. da muka dawo arewa muna shirye-shiryen zanga-zanga din sai suka sake kira na kuma suka ce to abin da suke so fa wannan abin a yi shi a Jos ne da Kaduna da Abuja. So hmm. na kira sauran matasanmu da mu na matasa da sauran mu muka yi magana a kai. A nan ne kawai sai muka ce kai da daujiya a wannan cikin naɗi. To sun sanar da kuma abin da ya sa suke so a yi zanga-zangar a waɗannan jihohin da suka ambata? Eh, su a nasu faɗi ɗin cewa domin wayannan jihohi su suka fi kusa da Abuja inda shugaban ƙasa zai fije mu kuma muka ce ai ta zanga-zanga ko a ina za ka yi ta mm. a ina ƙarƙashin shugaban ƙasa ne a Najeriya. To shine muka tuna muka ce to haka kwanaki lokacin 'yan sa suka yi aka dinga kashe mana mutane a Jos abin ta zo ta juya ta zama kabilanci ta dawo addini aka kona dukiyoyin mutane. An kona dukiyoyin mutane a Lagos. kuma ga abin da yake faruwa yanzu a Kenya. Yaran da suka kira wannan zanga-zanga abin ya fi karfinsu irin barna da aka yi a Kenya ko da yakin ba saka ne albarka. To shi ne muka ce a'a mu ba za mu yi ba ba za mu bi ba kuma ba wai dai rashin bin su din shine zai hana mu kira ga gwamnati ta zo ta sa mana ido a cikin al'amura da yake faruwa a arewa don ba mu yarda da wannan ba ajiya. To, eh, ka san yanzu matasa za su wa'yansu daga cikin matasa za su ce a sam gwamnati ce ta kira ku mai yiwuwa kuka zauna kuka dan sasanta aka dan baku wani abu kuka cika aljihunku yanzu ku kun fito kun ce kar a yi zanga-zanga domin kamar matasan arewa yanzu sun kosa sun ce su dole sai sun fito sun yi zanga-zanga kuma ba abin da zai hana su. Eh, da sun faɗa wannan kuma dama shi duniya ko kiran sallah ƙarshe dai aka yi wani dai yi korafi haka duniya yake lokacin da muke kiran zanga-zanga waɗansu suka ce ba mu da aikin yi to yanzu muka ce kar a yi zanga-zanga waɗansu suka ce mun karba kuɗi ne to wannan ra'ayi ne na mutane amma mu ra'ayinmu shine yan arewa mun leka mun gani wannan ba za zuwa kwashe mana kafa ce mu yi zanga-zanga wayannan jihohi me yasa ba ce dun Najeriya ba suka ce mu yi a nan kawai cikin mu kawai mu haɗu da su mu ɓata gonakinmu da kanmu yana daga cikin abin da ya sa muka ce a'a kuma muna kan wannan abun kuma Allah ya sa matasan mu sun ansa kira sun ce ba za su fito ba ba rashin fitowan mu din ko rashin zanga-zangan mu din bai hana mu kai korafe-korafen mu ga shi shugaban kasa ba kuma insha Allah shugaban kasan mu zai ji wannan zai mana abun da muke so bi izinin layi. Shugaban matasa da tije na arewacin Najeriya Murtala Muhammad Garba kenan a hirarsa da Aisha Ma'azu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsangoma ko cin mutum yi ci ba shi ɗan jarida. Masu barkanmu da dawowa sabon shirin dandalin 'yan jarida na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Za mu taɓo muhimman darussa da suka faru a Najeriya. Farko za mu duba wannan shiri da wasu matasa ke yi na shirya zanga-zanga domin yaƙi da yunwa wanda ake sa ran yi a ƙarshen watan nan sai kuma mu duba hukuncin da kotun koli ta yi na ba wa ƙananan hukumi dama su samu kuɗin su kai tsaye daga wajen gwamnatin tarayya a ƙarshe za mu rufe da wannan mukami da aka ba wa shahararren lauya mai nasara kogo umar na wannan kotu mai kula da da'ar jami'an gwamnati ina tare da saminu sani azare na gidan rediyo da talabijin na libati sai kuma almustapha haji sufi wanda ke sharhi kan lamuran yau da kullum a kafafen sada zumunta da kuma wasu gidajen rediyo a najeriya saminu duba mana wannan shiri na zanga-zangar ta matasa da abun ya ɗauki wani salo inda har abun ma ya shafi malamai suna magana ana ta samun sabanin ra'ayi a tsarin dimokuraɗiyya ita gudanar da zanga-zanga ta ba laifi ba ne domin ko a kotuna daban-daban sun tabbatar da cewar dan kasa yana da damar gudanar da zanga-zanga a ko da izinin rundunar 'yan sanda ko babu izinin ta akan sanar da su ne domin su kawo kariya su ba da tsaro a lokacin da ake gudanar da zanga-zanga to abin la'akari a nan shine duk lokacin da ake gudanar da zanga-zanga a kasashen mu na afirka musamman ma da najeriya wadda kusan kasa ɗaya ce amma mai al'ummomi daban-daban sai ka yi amfani da wani kabilanci ko addinanci sai ya kutso ciki an samu matsaloli a shi ne fargabar da ake ta yi wajen idan aka ce za a gudanar da zanga-zanga eh, ya kamata a ce mu kasance matasanmu na najeriya mun san ya kamata mun san dattijantaka mun san cewa bai kamata a ce zanga-zanga ta rikide ta zama wani abu daban tarzoma ko kuma na abu makamancin haka ba to su kuma malamai da suke ta maganganu game da haramcin zanga-zanga ko shakka babu malamai ba sa yi wa al'ummar ƙasa adalci idan akwai matsala ko kuma ana ganin hukumomi sun gaza ta wasu fannoni ya kamata malamai su tsawatar wa hukumomi cewa ga abubuwan da ya kamata a yi ga kurakuran da ke ciki ya kamata a gyara domin a samu ci gaban ƙasa ba wasu ko ba bangaren inda gwamnati take ba su dinga yin wa'azi suna haramta gudanar da zanga-zanga wannan ba shi ne mafi A alaba ba shi da mafita ba. Mustapha Haji Sufi kamar yadda Saminu ya faɗa wannan shiri ne na matasa kai kuma me zaka ce shin wannan abun zai kawo sauyin da ake bukata a iya rage wannan yunwar da akasarin talakawan Najeriya ke fama da ita ko kokuncin rayuwa? A gaskiya kamar yadda dan uwana faɗa ni malam Nasir Eli Kaya ni babban al'amari akan wannan zanga-zanga da wasu suke da niyan yi a ƙarshen wannan wata. To na farko in aka ce zanga-zanga waye shugaba ne a cikin tafiya Waye ne yayin da aka ɗan samu aka bauɗe zai ce a gyara? Waye kuma yayin da aka daidai za a ce shine ya jagoranci al'amarin sannan kuma idan aka samu saɓani haka ko aka siwa zai ɗauki nauyin shi ya haddasa wannan fitina mutanen mu akwai ɓata gari za su iya shiga kuma sannan a za iya amfani da wasu a ɗauki nauyin su domin su ɓata al'amarin to zanga-zanga ni ina ganin ba maslaha ba ce idan kuma maslaha ce mu duba kasashen da suka fi mu ci gaba ma in an yi zanga-zangan ba ka kasafi akan sha ta daɗi ba yau a misali ko kasashen da irin su tunisia yau kalli irin su eh, irin su libya duk zanga-zangan ne aka fara yau ne gobe ta zo ta zama musu wani bala'i wanda har yau ba san karshen ta ba har yau libya bata koma take a baya ba ko a kasar da aka yi kwanan nan ita wato wannan kasar wannan a afirka din nan da aka yi kwanan nan an kashe akalla ba aksara ba wajen mutum talatin mu koma kan wannan darasi na yadda kotun koli ta ba da dama ga ganana hukumi su rika samun kudin su kai tsaye daga wajen gwamnatin tarayya in mun tuna marigayi shugaban kungiyar ganana hukumi wato nolge comrade ibrahim khalil ya dade yana wannan gwagwarmayar ga shi bayan rayuwarsa wannan abun ya tabbata shin ƙananan hukumi in sun samu kuɗaɗen nasu za su rika kawowa ci gaba a saminu me zaka ce kan wannan idan aka ce an sakar wa ƙananan hukumomi mara domin su gudanar da ayyukan su da kundin tsarin mulkin ƙasa ya jabta musu lallai za su taka rawar gani kwarar da gaske mu dubi tun daga alif dubu da ɗari tara casa'in da tara lokacin da aka koma mulkin demokaradiyya a farko ai an samu yanci na ƙananan hukumomi domin ko idan muka duba ranar shida ga watan watan disamban 1998 wadda aka gudanar da zaben kananan hukumomi a kananan hukumomi 774 wadda jam'iyyar alliance for democracy a shiyar kudu maso yammacin najeriya ta lashe shi wannan jihohi shida na yarbawa a jam'iyyun app da pdp kuma suka ringa wato samun wato suka ringa fafatawa a jihohi daban-daban na sauran jihohin a kasar nan wannan ya nuna cewa lallai akwai a wato dimokuraɗiyya ta soma girkuwa a wancan lokacin amma daga baya sai zamana cewa gwamnatin jihohi kawai suna yin abin da suka ga dama a gwamnatin jihohi sai su kafa hukumar zaɓe ta jiha ta dinga gudanar da zaɓe da ta ga dama a yi ɗauki ɗora kuɗaɗen da ake turo wa ƙananan hukumomi sai gwamnatin jihohi sai su amfani da wata dama wata asusun bai ɗaya ko kuma asusun haɗaka tsakanin a wato gwamnatin jiha da kuma eh, ƙaramar hukuma ta zama da cewa gwamnoni su suke wato handame waɗannan kuɗaɗe duk irin kasafin da ake yi wa gwamnatin jiha bai ishe su ba sai sun shigo na ƙananan hukumomi. al alfahaji sufi wannan ba zai kawo takaddama tsakanin ƙananan hukumi ko shugabannin ƙananan hukumin da gwamnoni ba ba mamaki ka ga wasu shugabannin ƙananan hukumin su dinga shakkar gwamnoni ko da an ba da kuɗin ya zama ba sa tafiyar da abubuwan yadda ya dace a gaskiyar magana ƙananan hukumomi sun daɗe suna cewa a ba su dama su ci gashin kansu domin shi zai ba su dama su yi al'umma aiki amma baka sani su kansu ƙananan hukumomin ba wata jama'a ba ce daban wanda ba da ita ake a ma'aikatun gwamnati gwamnatin jiha ba lokacin da ake tare ake join account din ba babban al'amari su kansu kananan hukumomin mutane ne wanda ba dukansu bane masu tsafta yawanci handamo din ne kuma wai a daina tunanin cewa dan gwamnati ta ce ba za a ba da kuɗin kananan hukumomi ma gwamnatocin jihohi ba sai ma kananan hukumomi zababbu to su kansu kananan hukumomin ai ba zaben ake ba idan da gaske ake so a gyara wannan al'amari karamar hukuma ta zama tana cin gashin kanta ta zama sashin mulki na uku karamar hukuma jiha kasa to dole in ana son haka sai an koma ga hukumar zaɓe rana ɗaya yadda ake zaben gwamna da shugaban kasa da sanata da shauransu ake yin su a cikin wata ɗaya to su ma a haɗa zaben su a yi a lokaci daya zaben gwamna da zaben dan majalisar jiha da zaben kuma ciyaman na karamar hukuma idan hukumar zaɓe ta ƙasa ce shine za a samu wannan adalcin amma in ba haka ba in dai muddin wakilan gwamnonin su ne za su yi zaben ƙananan hukumomi kuma sannan su sake wa ƙananan hukumomi mara kudin su ya zo daga asusun gwamnatin tarayya ba su karba ba wannan ma ba dauko layin ba wannan magana ce wanda gaskiyar magana akwai sauran rana a kaba shikenan malamai bari mu rufe da wannan mukami da aka ba wa mai nasara kogo umar wanda babban lauya ne da aka saba jinsa a kafafen labaru ba shugaba tinubu ya naɗa shi wannan hukumar ko ko in ce kotun kula da ɗa'ar jami'an gwamnati wato court of conduct tribunal me ake sa rane saminu shi wannan lauya da ya saba magana kan yancin dan adam ta ko shakka babu a wannan zaɓe da shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya yi wa ƙwararren lauya kan sha'anin kundin tsarin mulkin ƙasa kuma mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum wato barista dr mai nasara umar kogo lallai wannan zaɓi ya yi daidai kuma duk wanda yake sauraron kafafen yaɗa labarai ya sanin wane ne da sami nasarar umar kogo ba wai kotun da a ma'aikata ba a ina da tabbatar ma da cewa babu wani mukami da da sami nasarar umar kogo ba bai cancanta ya rike shi ba a tarayyar najeriya gogogin lauya ne yana shiri kan harkokin shari'a baya da haka yana shiri kan harkokin siyasa kuma kwararre da kan harkar eh, tsaro kuma na masani ne na tarihi da kuma wato harkar harkar al'adu da kuma a wato harkar abin da ya shafi sarakuna iyayen al'umma da sauransu a matsayinsa na wadda da ke shi ba saraki ne saboda haka lallai al'ummar najeriya za su ga canji fiye da yadda ake tsammani duk wanda sun ba da sami nasara ya san cewa mutum ne mai tarbiyya mutum ne mai da'a mutum ne mara kwaɗayin abin duniya mutum ne mai tsoron allah wadda kuma idan ka danka masa amanar dukiyar baitulmali ta ƙasa zai iya ƙoƙarin sai tabbatar da cewa ya kamanta gaskiya da riƙon amana. Almustapha Haji Sufi me za ka ce kan shi mai nasara kogo dama ma'aikacin gwamnati ne amma kuma hakan baya hana shi sharhi kan lamuran yau da kullum a matsayinsa na masanin tsarin mulkin najeriya a game da wannan matsayi da allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi mai nasara kogo masharhanci manazarcin al'amuran yau da kullum wanda duk da yana aiki bai kasance matsoraci ba ya kasance jajirtacce ya kasance kuma mai fitowa ya faɗi gaskiya ko ta saba ma san ransa ko ta saba ma kuma aikin da wasu suka suke sa shi suke tsammanin zai musu amma ya zama mutum mai kwatanta ta gaskiya to wannan yana nuni da cewa duk dan Najeriya yana da damar ya faɗi gaskiya a lokacin da ta dace duk zalunci masu zalunci in Allah ya sa za yi sai kai to da haka mai nasara kogo wannan samun nasara samun matsayi da yayi a matsayin sa na jajirtacce wanda ya zama fitacce a bangaren sharhi da faɗan gaskiya ko midacinta to wannan abun alfahari ne ga masu bayanai ga masu kuma son su yi bayanai ga masu kuma tsoron su yi bayanai in ta gaskiya ta fito ko da suna da gaskiya suna tsoron su fito da tsoron kamar hukumomi za su iya musu kalubale ko za iya kalubalantar su ko za su iya rasa matsayin su to kaga wannan yana ba haka bane kaga Allah ya al'amarin su akan mai nasara kogo wannan barista wanda Allah subhanahu wataala ba shi wannan matsayi na lura da kotun da'ar ma'aikata to a matsayin sa na ficecce wanda sai bashari to jama'a dama suna jin abin da yake faɗa yanzu kuma shi kansa za a gani ne a aiwace ya aiwatar to kaga idan ya aiwatar ya yi abin da ya dace to al'umma daga shi har duk shauran masu bayanai irin nasa duniya za ta yi ba za ta gode idan ko ya kasance ya goyi bayan rashin gaskiya ya goyi bayan son zuciya na wasu tsiraru ya ɓata rosa da tsalle al'ummar sai dama abin da yake ba dan Allah bane yana yi ne dan kashin kansa dan neman biyan bukatar kansa amma mun tabbatar da cewa shi mai nasarar kogo mutum ne mai ra'ayi ko mutum ne mai sassauci ko mutum mai son a kwatanta gaskiya muna masa fatan alkhairi na kenan malam nasiru a nan lokaci ya dakatar da mu in Allah ya kai mu wani sabon shirin ma dawo mu sake duba muhimman lamura da suke faruwa a Najeriya Almustapha sufi Saminu Sani Azare mun gode kwarai da gaske a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu Elhika da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. A gaida Nasiru Adamu Elhikaya kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. dubban masu makoki sun halarci taron jana'izar wasu yara goma sha biyu da matasa da aka kashe a harin roka da aka kai wa yankin tuddan golan da isra'ila ta mamaye yayin da isra'ila ta lashe takobin daukar fansa akan mayakai hezbollah a lebanon hezbollah ta musanta hannu a duk wani hari da aka kai akan majdal shams hari mafi muni da aka kai a yankin da isra'ila ta mamaye tun harin da hamas ta kai a ranar 7 ga watan oktoba da ya haifar da yaƙi a gaza wanda tuni iya yaɗu kuma ake fargaban bazuwarsa a cikin yankin baki ɗaya wasu jirage masu sarrafa kansu da ake zaton na sojojin ukraine ne sun kai hari a wurin ajiyar man fetur a yankin kursk na rasha a cewar jami'an rasha na yankin a yau lahadi inda suka kafe wani hoton bidiyo ta yanar gizo da ya nuna gagaruman wutar da ta tashi da sanyin safiyar yau. To masu sauraro da kuma aka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin babu ya kuma makeri da ya karanto labarai sai kuma Fiona mayi da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kasance lafiya. Salamu alaikum.